Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Promcom mai ƙarfi wata ƙungiya ce mai zaman kanta wadda ke tallafa ma manoma da ƙarfafa musu hanyoyin inganta sana'arsu ta noma su ci moriyarta. Ita kuma ƙungiyar ta Promcom mai ƙarhi tana ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin ingila ne wato dfid a kwanakin bacin wannan kungiya ta promcom mai ƙarhi ta shirya ranar manoma a garin bagwai a jihar kano wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya halarci bikin na ranar manoma kuma ya hwara ne da tattaunawa da malam abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar promcom mai karhi wanda shi kuma ya hwara da yin karin haske akan abin da ake nihi da ranar manoma rana na manoma wani lokaci ne da akan keɓe a cikin shekara saboda a faɗakar da jama'a irin ayyukan da muke yi tun daga farkon damina har zuwa wannan lokaci kuma makasudi saboda a faɗakar da sauran manoma su karu sannan kuma su mahukunta na ƙasa da na jiha da na ƙaramar hukumar da ake yi su ma san cewa ga abubuwan da ake yi don karuwar manomansu. wai eh, ku me da me kuke yi ne tun da eh, kamar za a iya cewa kungiya ce ko hukuma ta kasashen waje kun bullo da wani shiri eh, za ka yi mana bayanin mene kuke yi tartibi a sunan mu propcom mai karfi propcom mai karfi a kungiya ce mai zaman kanta wanda take karkashin cibiyar hukumar bunƙasa ƙasashe na duniya wanda gwamnatin ingila ne take funding ɗinsu so karkashin gfid muke su suke bamu kuɗin da muke aiwatar da ayyuka kuma ayyukan da muke yi a nan wurin shine duk wani abin da zai tallafa ma manomi da mai ƙaramin ƙarfi yadda zai inganta sana'ar shi na noma ya ci riba ya samu ingantuwar rayuwa to mu mukan bi diddigi mu tallafa ko muna yin wannan aiki ne ta hanyar a misali ta ɓangaren noma ba abin da ke cima manomi tuwa ƙwarya irin ya samu kayan cefanen gonan shi abin da ya shafi takin zamani mm. abin da ya shafi rika masu inganci mm. abin da ya shafi magungunan feshi masu inganci da kuma ilimin yadda zai yi amfani da waɗannan kayayyakin cefane saboda ya cimma nasara to in muka samu kamfanoni masu zaman kansu wanda su suna aiki ne da neman riba amma in suka ce za su bi ta hanyar sarrafa kayayyakinsu yadda zai amfani ƙaramin manomi karkenta abin da za su yi su kashe kuɗin zai ƙara tsada to mu sai mu shigo ciki saboda mu tallafa musamman wurin wayar da kai saboda haka a wannan rana na manoma muna aiki ne tare da kamfanin Syngenta Nigeria Limited wanda yake su kamfani ne masu yin ingantattun iraruwa wanda yake a bangaren iri su ne na uku a duniya sannan kuma abin da suka fi shahara a kai shine magungunan eh, feshi na gona da Allah na ciyawa ne na kwari ne da sauran cututtuka a duk duniya sinjanta su ne na ɗaya saboda haka sun shigo najeriya headquarters na switzerland amma sun shigo najeriya saboda su aiki su tallafa mu manomanmu shi ne muka ga cewa ya dace mu aiki da su in ka duba malam mahmud a kasuwannin mu na kayayyakin cefanen noma za ga cewa akwai algushu akwai magunguna da irarika da taki kala-kala wanda ke basu da kyau manomi zai amfani da shi in maganin kwaro ne mm. yana fesawa kwaro ya dan suma an zima nan sai ya farfado mm. so duk waɗannan sun yawa sai muka gano cewa waɗannan kamfani sun zo maganin su ingantattu ne suna da tsada kuma unfortunately manoman mu su sun fi son abubuwa masu araha so suna bin waɗannan arha kuma baya biyan bukata waɗannan suka zo da kayayyakin su ingantattu wanda zai tallafa manomi maimakon ya ya amfani da magunguna da yawa kuma bai biya bukata ba ya kashe kuɗi amma zai amfani da magani kaɗan ko da tsada ne amma ya biya bukata to mu taimaka saboda manoma su samu kai gaci ga irin amfani da irin wannan magunguna saboda su bunƙasa noman su. To a wannan gaba wace shiga kuke bi wajen wannan taimakawar misali don uh, ganin cewa manoma sun fahimci abin da ake so su A yanzu haka muna aiki da wannan kamfanin Sinjanta a jihohi guda biyu Kano da jihar Katsina. a jihar kano da jihar katsina din nan muna amfani da muna aiki tare da masu sai da kayayyakin cefanu wanda ake gira ma agro dealers da kuma retailers guda goma sha biyu a kano guda goma a jihar katsina kowane mai sai da kayayyakin gona mun ce ya ba mu sunan manomi guda biyu wanda yake shi abokin hudan shi ne kuma yana noman shinkafa a karkaransu saboda haka sun ba mu sunayensu muna koyar da su mun koyar da su dabarun noma da yadda za a amfani da magungunan feshi na kan wannan kamfani na Syngenta da yadda za su kare kansu yayin yin wannan feshi saboda magungunan nan abubuwa ne masu haɗari mun koyar da su muna a jihar Kano muna aiki da manoma guda ah, ashirin a jihar Katsina muna aiki da manoma guda ashirin Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau da rai da lahiya za ku ji ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi wadda ke ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin Ingila wato DFID. Da Mahmud Ibrahim Kwari wato wakilinmu na Kano da ya tattauna mana da shi da Jude Lathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau. Ke muku hatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kar ku yi saurin kashe rediyo nan gaba kaɗan ni da Jamila da Usman za mu sake dawo muku da shirin yau da gobe.